To, assalamu alaikum mutane na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi ma kowa fatan alkhairi ba tare da ɓata lokaci ba fa za ku bani barka da sallah ne ma zan ba ku barka da sallah da haka da ni da ku kowa zai more. <laughs> za ku bani barka da sallan kuɗi ni kuma zan ba ku barka da sallan video comedy. Eh. Ina ƙara gaya muku ma za ku bani barka da sallan kuɗi ni kuma zan ba ku barka da sallan comedy. Wannan magana da kake da gaske kake ko kuma dai a'a wasa kake. Ba da wasa nake yi ba da gaske nake yi wannan karan in Allah da insha Allah duk wanda ya bani barka da sallan kuɗi ni kuma zan masa video comedy. Are you serious? Of course, very serious ma kuwa. Amma fa da sharadi. Eh gaskiya kuwa akwai sharadi dan sai wanda ya bada kuɗi kafin na sunan shi shiga cikin comedy. Yanzu to ya za a yi malam? Ai yanda za a yi simple ne ba abu bane mai wahala just wanke kawai idan ka turo to shike na sunan ka shiga cikin comedy haka nake so kowa ya da jikinsa idan zan dan yi ma mutum video comedy dubu goma sha biyar ne zuwa dubu ashirin amma yanzu saboda sallah just wanke kawai barka da zuwan ka kaji barkan ka da su don haka zan yi bidiyo mai tsayi na barka da sallah duk wanda ya turo min dubu ɗaya to zan sa sunan shi a cikin wannan komedin yawwa shikenan abu uku ma zan sa ba iya suna kaɗai ba ma zan sa sunan ka sunan garinka da kuma sunan sana'anka kwarai kuwa don haka dai wannan shine akwati number na kama haka da kuke gani dauda sai na faɗa yakubu uba don haka duk wanda ya shirya mu je zuwa idan ka tabbata ka turo kuɗi to ka turo min transaction ɗin ta whatsapp number nan ka turo sunanka sunan garinka da sunan sana'anka iya abu uku nan za ku ku rubuto sunanka sunan garinka sunan sana'anka na hudun shine transaction din da kuka yi na dubu ɗayan sannan kuma a ko ina kake a kowane gari kake a kowane ƙasa kake zaka iya shiga wannan bidiyon idan kun shirya kawai mu je zuwa don haka duk wanda yake so shiga sai na faɗa comedy to ga dama ta samu ka turo dubu ɗaya a saka a bidiyo barka da zuwan ka kaji barkan ka da zuwa ai ni daman na daɗe da zuwa tunda da ga account number na nan don haka duk wanda ya shirya ya turo dubu ɗaya na ji daɗin wannan wasan kwarai ayi ba kai kaɗai ba ma na tabbata mutane da yawa za su ji daɗin wannan wasan don haka mu je mu je mu je zuwa guys eh lalle akwai sabon aiki asalin sabon aiki ma kuwa saboda bidiyon nan za ta fashe don na tabbata mutane da yawa suna so su shiga ni ma abin da nake tunani kenan ayi ba kai kaɗai ba ma na san mutane da yawa ma za su yi wannan tunanin don haka dai ga account number nan just sent 1k wallahi ba sai bata lokaci ba sannan duk wanda ya ga dama ma kuma ya ga ina burge shi domin kuma ka nuna min farin ciki domin kuma ka bani barka da sallah to idan ka ga dama ma za ka iya tura min dubu ɗari ni ina farin ciki ma. ka. <laughs> Sannan na manta ban gaya muku ba ma bayan sunan ku da za ku turo da sunan sana'an ku da sunan garin ku. To har hotunan kuma za ku turo saboda ina so in ga masu katan kai da masu katan ciki. <laughs> amma fa hoto biyu kawai don haka da sunan ka da sunan garin ka da sunan sana'an ka da kuma hotunan ka guda biyu shikenan da mun taska ya gaya mu amma fa ku tabbata kun turo dubu ɗayan nan kafin ku turo hotunan nan da kuma sunan ku eh. sannan kuma ku turo transaction din na gani da ido na da haka wani ita ce number da za ku turo ta whatsapp to alhamdulillah sannan bidiyon kuma zai samu ne bayan sallah da sati biyu saboda hidiman sallah zan yi posting din shi a facebook dina da kuma tiktok da kuma youtube channel dina <laughs> Don haka ina ƙara gaya muku ku turo hotunan ku guda biyu za mu ga wanda suke cire wanka. Wanka ya bi jiki ko bai bi jiki ba. <laughs> Ni dai kun gani gani na wanka bai bi jiki ba saboda duk wanda ya sani ya san wannan riga kaɗai nake sakawa. Ga ta nan sai tsami ma take yi. Sha <laughs> sannan kuma ina ƙara ba ku shawara saboda tarihi kowa ya dage da sallar ne da ɗauki hotuna ya ɗauka ɗin mana mu ina ruwanmu da wani hoto sannan kuma ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi maza da mata ina yi ma kowa fatan alkhairi ina yi ma kowa barka da ramadan Allah ya karɓi ibadunmu amin amin duk wani falala da lada da li'ima da ake samu a cikin wannan wata na ramadan Allah ya samu samu amin amin sannan kuma Allah ya buɗa mana Allah ya hore mu kowa ya kayan sallah da kuma abin da zai ci amin amin Allah ya sa kuma muna daga cikin waɗanda za su ga wannan sallah rai da lafiya da ran gangan. Amin amin. Allah kuma ya nuna mana wasu sallolin rai da lafiya su ta zuwa mu ta ganin su mu ta ganin su har zuwa lokacin da mun mutu aljanna kawai za mu shiga. Don haka ina ƙara gaya muku da tuna muku da kada ku manta da topic ɗin da muke akan barka da sallah ne da kuma bidiyon barka da sallah. kware kuwa. Don haka duk wanda yake so shiga to kofa abu da take ga account number nan kowa dubu ɗaya zai turo so muke mu samu mutane kamar ɗari uku don haka mu je zuwa mu je mu je mu je mu je. <laughs> alaikum. kai ya gode ya gode ai yanzu na gane jama'a da Allah ku fahimci wannan lamari